wannan fasali kenan fi miras man qutila fi sabbin nabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hukuncin gadon wanda aka kashe shi a cikin saboda zagin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama wa guslihi da hukuncin yi masa wanka wa salati alaihi da hukuncin sallatar gawarsa ita lafal ulama fi miras man qutila bi sabbi bi sabbin nabi sallallahu alaihi wa sallama malaman musulunci sun yi sabani a cikin hukuncin gadon wanda aka kashe shi saboda ya zagi ma'aikin Allah yalla a magadansa na musulmi sa gaje shi ko ba za su gaje shi ba to sabani ne wasu malaman sun ce akwai gado wasu malaman sun ce babu gado فذهب سهنون إلى أنه لجماعة Mallan ملن سهنون ya تبي zuwa cewa gadan sa ba na magadan sa ne ba wato babu gadan kenan amma za a mayar da abin da duk ya bari na tarika to za a mayar da shi haƙƙi ne na al'ummar musulmi haka za a zira shi ne a cikin baitul mali min qibali anna shataman nabi sallallahu alaihi wasallam kufrin yashbihu kufar az-zindiqi ina da tambaya gare ku dijohin mu yanzu sun ce shari'a suke yi muna da baitul mali kuwa eh muna da baitul mali an taba tsaye da shari'a babu baitul mali ko finance ita ce baitul malin namu to ga asami nan a ji a tantance amin amin من قبل أن شتم النبي صلى الله عليه وسلم كفر يشبه كفر الزنديق تبسكت cewa. zagin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kafirci ne wanda yake kama da kafircin zindiki waƙala asubago. mallan asubago ibn Faraji faraj ya faɗa mirasuhu li warasatihi min gadansa haƙƙi ne na magadansa daga musulmi za su gaje shi in kana eh, mustasirran za zalika idan wannan mai kasassaba ya kasance mai asirtawa ne mai ɓoye wannan aika aikata sa ce amma Allah ya fallashe shi ya bankaɗa asirinsa wa in kana muzhiran lahu mustahillan bihi fa mirasuhu lil muslimina in ko ya zama wato tsagerancin nasa da kangarar tasa ta kai ga haddin dama ba ma ya ɓoyewa dama a fili yake bayyanar da wannan jafa'i nasa a haƙin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam baya asirtawa famirasu lil muslimina to wannan idan ya mutu babu gado tsakaninsa da magadansa da haka abinda duk ya bari wato haƙƙi ne na al'ummar musulmi tambaya kuma a nan a wannan lokacin namu da ya zama babu daular ta musuluncin babu ƙarfin na musuluncin wanda za a dinga zartar da wannan hukunci ga duk waɗanda suka irin wannan kasassaɓa me hukuncin mutumin da ya wannan kasassaɓar a haƙƙin ma'aikin Allah ya mutu ba tare da an zartar da wannan hukuncin a kansa ba yaya matsayin gadon wannan tantiri yake a yau magadansa in har su musulman ne za su gaje shi ko kuwa ba za su gaje shi ba hmm? mene ne yabo wannan tafasilu ai zai wuya abu wannan tafasilu saboda ai abin da muke kansa a cikin wannan tafasilu don musamman da ya zagi shugaba sallallahu alaihi wa sallama babu makawa ya kafirta kuma hukuncinsa kisa shine abin da muke a kai. to duk wanda yake akan wannan abin da muke kansa, in yana da wani wanda ya zagi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ya mutu ba zai gaje shi ba haka kuma in kai da Allah bai jarabce ka da wannan musiba ba in kai ne karasin a cikin magadanka akwai mai irin wannan alaƙaƙai ɗin na keta alfarmin manzan Allah sallallahu alaihi sallama ba zai gaje ka ba ba gado tsakaninku saboda ba shi da musulunci gado kuma ana yin sa ne tsakanin musulmi da musulmi mai zagin manzan Allah ko ba musulmi ba ne da haka ko an zarta masa da hukuncin kisa ko ba a zartar ba ba za a gaje shi ba ba zai gada ba musulmi ba za su gaji duk wanda ya zagi manzan Allah ba haka shi kuma wanda ya zagi manzan Allah ba zai gaji musulmi ba wannan ita ce magana amin amin amin ala kulli halin kuma kashe shi za a bisa kowane hali wala yustatabu ba za a nemi tubansa ba وقال أبو الحسن القابسي شيخ أبو الحسن القابسي يا فدا إن قتله هو منكر للشهادة عليه إذن يزم الشيمي wannan aika-aika, an kashe shi a halin yana mai musawa ga abinda shaidu suka shaida a kansa na cewa yayi wannan aika-aika shi kuma yana nan akan bakansa cewa ƙarya ake masa shi bai faɗa ba. Falhukun fi mirasihi fi mirasihi ma azhara min iqrarihi yani warasatihi to hukunci a cikin gadon sa a wajen zarta da hukuncin kisa za a yi izina da shaidar adalai da ta tabbata a kansa amma a wajen hukuncin gadonsa muddin shi an kashe shi yana a halin ba yana mai amsawa da cewa ya yi wannan aika-aika a haƙin manzan Allah ba sallallahu alaihi sallama yana ƙaryatawa yana musawa to wannan magadansa za su iya gadansa a nan kuma za a rinjayar da shi aƙidar da muka ji daga bakinsa wacce a kan ta yi mutu ne na cewa shi ba mai zagin manzan Allah ba ne shi bai zagi manzan Allah ba to a nan wannan za a rinjayar ba shaidar da shaidun suka rinjayar ba walƙatar haddin sabata alaihi shi kuma kisa haddi ne da ya tabbata a kansa ta kan shaidar shaidu laysa min su fi shay'in ba shi da gami da hukuncin gadansa wa kazalika law aqarra bisabi wa azharat tawbata to kuma kamar haka ne hukuncin yake idan ba ma shaidu ne suka shaida kansa cewa yayi wannan aika aika ba wato shi da kansa shi ya amsa laifinsa cewa yayi wannan kasassaba naka aka zartar da hukunci a kansa to muddin ya bayyanar da tuba laqutila idh huwa hadduhu to aka kashe shi saboda zartar da haddi a kansa fi to hukuncin wannan wanda dama ba ma kamo shi akai ba shi ya kawo kansa da kansa ya ce ga shi azartar masa da haddi ga irin gurungun ɗumar da ya aikata ya fi son azartar masa da hukuncin Allah